الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد أزام تاشد رسينا أربعين دبير أتكين كراتم من صحيح مسلم يو بكوي قوة الرجب هجرات دبودة أريه دو تلاتين دترا wadda ta yi daidai da ranar 25 ga watan uku shekara ta 2018 za mu tashi babu jawazi naumil junubi wasu istihbabil wudu'i lahu na'am ila akhirih bismillah واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع نعم يجي باب jawazi naumil junubi babin امام النووي shi ya faɗi wannan kuma haka tarjumar ma iyar take ya ce babu jawazi naumil junubi babin halaccin baccin wanda yake da janaba wastihbabil alwudu ilahu da soyar da yin alwala a gare shi wa ghaslil farji da wanke farjinsa idan arada an ya'kul idan yana nufin ya ci abinci aw yashrab ko ya sha ruwa aw yanam ko ya bacci aw yujami ko ya sake saduwa da iyali na'am qala haddathana yahya ibn yahya at-tamimi na'am wa muhammad ibn rubh na'am qala na'am akhbarana al-layth al-layth shine ibn sa'ad ya hawala isnadi قال وحدثنا قتيبة بن سعيد نعم البغلاني يتي حدثنا الليث ابن سعد عن ابن شهاب daga ibn shihab daga abu salamata bin abdurrahman bin auf daga aisha ummul mu'minin anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kana idza arada an yanama wa huwa junubun tawadda wudu'ahu lis-salah cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi niyyar idan yayi nufin yayi bacci idan yayi niyyar yin bacci wa huwa junubun alhali yana da janaba tawadda wudu'ahu lis-sala yana yin alwala irin alwalarsa ta yin sallah qabla an yanam kafin yayi bacci qabla an yanam wannan ziyada ce akan riwayar sufyan ibn uyayna wanda bai faɗi qabla an yana kamar yadda abu awana ya ruwaito ta ba amma dai mafumi ya ce daga ciki saboda haka bata haka zalika haka riwayar haka riwayar imam malik ma take ga wannan hadisin imam malik ma shi ma ya ruwaito da ziyadar qabla an yana na'am qala na'am نعم إسماعيل ابن إبراهيم ابن عليا دوكيع ابن الجراح دوغندر محمد ابن جعفر عن شعبة ده شعبة ابن الحجاج عن الحكم ده الحكم عن إبراهيم إسماعيل عن إبراهيم دق إبراهيم ابن يزيد النخائي عن الأسود دقى الأسود ابن ابن يزيد دق عائشة أم المؤمنين تشي Na'am, رسول الله ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya kasance idan ya kasance yana da janaba sai ya niyar ya ci abinci ko ya barci ta wadda a wudu a hulis sai ya alwala irin alwalarsa ta sallah fa'idacewa wudu a hulis sala don ka a ɗauki alwalar a kan ma'anaha allugawiya cewa alwudu shi ne wanke hannu eh, sai yasa ta ce wudu a holis sala irin alwalar dai da aka sani ta shari'a na'am na'am suka ce su biyu na'am ya ce suka ce haddasa na muhammadu ibn jafar shine gundar ya hawala isnadi ya ce haddathana ubaidullahi bin mu'az ya ce babansa ya zanta masa shine mu'az ibn hisham al'ambari na suka ce a aninan ƙaƙala ƙala haddathana shu'ba na'am ni ƙala eh to haka a wancan dai eh to haka ya kamata gaskiya kala da gundur da shi mu'az ba eh a'a shine kala ne ni an mu ana mun nuskar kala hmm. da wannan isnadi ibn al-musanna a hadisin sa yace haddathana al-hakam na ji ibrahim yuhaddith alhakam yana tadlisi ne tadlisinsa ba shi da yawa amma yana yi alhakam ibn utaiba me yasa ya kawo muslim ya kawo wannan don ya bayyana cewar alhakam ya bayyana sama alhakam ibn utaiba eh thiqatun thabt faqihun illa annahu rubbama dallas illa qalil eh rubbama dallat a wace martaba bari mu gani a wace martaba ibn hajar ya sanya shi ta'rifu ahli taqdis طبقات المدلسين الحكم ابن عتيبة صغير من فقهاء الكوفة مشهور وصفه النسائي بالتدليس وحكاه السلمي عن الدار قطني آه يا ساشي آه أو طبقة almartabatul ula tallisinsa kaɗan ne almartabatul ula su ne kaga man lam yusuf bi zalika illa nadiran ka yahya ibn sa'id al-ansari to da shi ma lam yusab bi zalika illa nadiran na'am ta'rifu ahli at-taqdis bi maratib al-mawsufin bit-tadlis na'am mun fara haka dai haka haka haka malaman zori suke ce ba <laughs> haka ne ko arama eh kyalle mun fara wai me kyalle mun fara din ne da ba zan yi haka ji suna faɗa ba ta karewa eh to amma me kyalle mun fara wannan fuka-fikin baya karewa ehe lage-lage amma kuma baya karewa eh a san kabiru shi ne ma'anarta tashbihin ya yi barai wato wani malamin mai yake ce mana shi ita daɗin hausar soro wato hausar ta kan ari wani lokaci ka ga hausar zaria aka yi wani lokaci ta katsina wani lokaci ta sokoto eh, wani lokaci ta kanan haka za ka ga ana tara shi yasa take da wato take da abin nan wadata eh. yanzu malamin mu Allah ji kansa malam gali in yana maka tafsirin alkur'ani kai ka ce larabcin yake jazalar maganar irin jazalar maganar ta alkur'ani za ka ji cewa haka magana Allah ce wannan sau <laughs> da yadda suka rinka zabar suka rinka zabar hausar musamman kuma su da yake su gidansu malam shamsu sun lakance tafsirin jiralini sosai eh kabara eh. Almuqaddami. Almuqaddami, na'am. Na'am. Su Kace. Wuhu wa Ibn Sa'id Al-Qabban kenan. Daga Ubaidillah Al-Umari Al-Musakar. Na'am. Na'am. Na'am. Na'am. wannan lafazin nasu ne su su biyu su ne abubakar bin abishai ba wa ibn numair ibn numair ya ce a cikin hadisinsa ya ce haddasana abi abubakar kuma ya ce ya ce haddasana abu usama hamad ibn usama su su biyun da abu usama da ya haya ibn sa'id al-qattan Na'am, Ubaidulah الله عبيد الله النافع نعم عبيد cewa umar radiyallahu anhu ya ce ya ce ya rasulallah shin ɗayanmu zai yi bacci alhali yana cikin janaba ya ce yi zai yi idan tawadda'a idan ya yi alwala Ya ce haddatana Muhammad ibn u rafiyar. Ya Daga Ibn Jurej. Ya ce ya zan taamu. Daga Abdullahi ibn Umar. cewa sayyidina umar ya yi fatawa wajen annab sallallahu alaihi ya nemi fatawa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce dayan mu zai yi bacci alhali yana cikin janaba ya ce na'am zai yi ya yi alwala sannan ya yi bacci har sai ya wanka yayin da ya so

sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa ka yi alwala ka wanke gabanka sannan ka yi bacci to wannan alwawu la taktazi tartib duk da yake dai wannan alwalar ba ta karewa Sau da in ma bayan alwalar ne ya shafa gabansa alwalar ba ta kare ba amma tun da wawu la taktazi tartib sai a ce ya wanke gaban nasa sannan ya alwala sannan kuma ya yi bacci ba abin da yake karyata sai an sake saduwa eh eh ba abin da zai karya ta sai an sake saduwa da iyali shi ne kadai zai karya ta na eh wahala gare ta to walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita wa idan la'atinahum min ladunna ajran azima wala hadainahum siratan mustaqima na'am a ba zunubi shine yanzu nake gani nake nema in gani wannan umarnin a a wannan menene ya share nan ya ce ƙalar ƙadi zahiru mazhabi malik annahu laysa biwajib wa inna ma huwa muraggabun fihi وابن حبيب يرى وجوبه أما من أوجبه من أهل الظاهر فلا معنى لاشتغال بشذوذه لأن الفرائض لا تثبت إلا بيقين أما منين صارف صح وهو مذهب داود abinda suka sarrafar da shi shine kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yanamu junuban wala yamassu ma'an وحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ولم يأمرها بالتوضؤ يلود على تخفيف الأمر shi yasa ma ake cewa umarnin ya keɓanta ga namiji ne hmm. shi ma tunda aisha an ce ita baya umartatta ta faɗa ta sarraha kasance yana umartatta ba نعم قال حدثنا قتيبة بن سعيد نعم قال حدثنا ليث نعم عن معاوية بن صالح معاوية بن صالح ابن حدير قاضي أندلس وأن الراوي مختلف فيه تفر من رجال مسلم ليس من رجال البخاري ابن حجر يتي صدوق له أوهام kuma wani hadisin ya kaɗaita da shi ibn a tirmidhi da ya rawaito wannan hadisin mu karanta hadisin ku ji na'am daga abdullahi bin abi ya ce. na tambayi aisha a kan sallar wutiri ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ambaci hadisin kun ga uslubin uslubin imam muslim idan zai nuna maka cewa yayi ikhtisarin hadisin shi ko bukhari shi ya tashi ba sai ya gaya maka fadakar kawai zai maka ikhtisar ne ya kawo shi ko muslim saboda muhafaza akan lafazi cewa ba haka ya ji hadisin ba sai ya kawo don ya nuna cewar ya ɗauki maudu ilhaja ne kawai ya ɗauki wajen da yake bukata na'am na ce mata yaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana aikatawa a cikin wankan janaba shin yana yin wanka na janaba kafin ya bacci ko ko yana yin bacci kafin ya yi wankan janaba ta ce dukkan waɗannan abubuwan biyu ya kasance yana aikatawa wani lokaci ya yi wanka sannan ya yi bacci wani lokaci ya alwala sannan ya yi bacci sai na ce ya ce na godiya ta tabbata ga Allah da ya sanya yalwa a cikin al'amarin tumidi da ya tuwaito hadisun sai ce hassanun garib

hasan li zatihi yake ba hasan inda tirmidhi ba alladhi huwa hasan li ghairihi idan tirmidhi yace hada hadithun hasanun gharib yana nufin hasan li zatihi tunda bai zo ta wata hanyar ba tunda shi ta'arifin da tirmidhi yayi yace a a a a idza wa kullu man lam wa kullu man rawa hadithan wa lam yakun muttahaman wa ruya min ghairi wajh a wa lam yakun muttahaman wa lam yakun matnu munkaran wa ruya min ghairi wajhin fa huwa hasanun indana to shine wanda ya ta'arifin sa hasan wanda tirmidhi zai ce hasan hasan inda shine wanda yake an yurwa min ghairi wajh amma yace hasan gharib to kasan wannan ba a ruwaito shi min ghairi wajhin ba ta fuska ɗaya aka ruwaito saboda haka ba wannan Hassan ɗin da tirmidhi ya faɗa ba ne wanda yake Hassan li ghairihi ne yana nufin hasan li zatihi to yanzu wannan hadisin <clears throat> za a ce imam muslim ya ambace shi fi shawahid shi yasa ya zama to fard da wannan hadisin wato ba shi da wata riwaya sai wannan riwayar muawiyah bin salih ibn hudayr an abdullah ibn abi qais daga abdullahi bin abi qais tirmidhi ga shayi nassi akan cewa gari ne to kuma gashi shi muawiya ibn salih akwai magana a kansa akwai magana a kansa saboda abdurrahman ibn irin wanda kun tuna a dawabit aljarh wa ta'dil mun yi magana kan cewar idan ana duba manahijul manahijul a'imma 'yan tabaka ɗaya wajen maganar su akan rawi a kowace tabaka akwai shaddid, akwai sahil, akwai mu'tadil idan suka hadu akan jarhin rawi to fala ya kadu yandamilu jarhuhu kamar yadda zahabi ya faɗa yace idan suka yi sabani da fihi wala yanzil hadithuhu an martabatil hasan to wannan yana daga cikin misalan abdurrahman ibn mahadi kana yardahu yana riwaya da gare shi yahya ibn sa'id al-qattan kana la yardahu kuma in kun tuna da yahya ibn sa'id al-qattan da abdurrahman ibn mahdi a tabaka ɗaya suke wanne ne mutashaddid a cikin su al-qattan shi kuma ibn mahdi me manhajin sa mu'tadil ne to da kaga in suka saba sai a ijtihadi wala yanzil hadithuhu an martabatil hasan to da haka tirmidhi haka ya hassana hadisinsa to saboda haka to hadisi hasan kaga ba sharadin sahihi bane to amma imam muslim ya kawo shi saboda babin shawahid ne eh, babin shawahid ne hmm, tunda dai abinda ya tabbatar shine ya tabbatar da alwala qabla an yana wannan shahid bil ma'ana ne ba shahidun bil lafzi ba na'am eh asalin hadisin ya tabbata mm, asalin hadisin ya tabbata daga hadisin Aisha da hadisin Ibn Umar yin alwala kafin mai janaba ya alwala kafin ya bacci ya tabbata daga hadisin Ibn Umar da hadisin Aisha wanda Muslim ya so ma kawo su a babi to sai ya kawo wannan hadisin na'am eh shahid ne saboda ka ya kawo shi a matsayin shawahi a matsayin shaida shahid ne ga asalin eh, shahid amma bil ma'ana shahid bil ma'ana na'am ba gan shi ba baya cikin motarsa tuna jin ya kai su can gida kina a ce masa ya je gida littafai na da ya kai aka shiga mun da su cikin gida ya kwaso su gaba baki ɗaya sai ya to da su na'am kuma zuhair ibn harb ya zanta mun wannan hadisin يتي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وحول السند قال حدثني هارون بن سعيد ya ce haddasa na ibn wahab jami'an duk su biyun da ibn mahadi da ibn wahab an mu'awiyata bin salih daga mu'awiyata bin salih da wannan isnadin mithlahu mutumin andalus ne amma ya hajji sau daya a hajjinsa ya bi ta misra ya bi ta sham ya zo makka a nan malaman hatta 'yan iraq da suka ji hadisinsa a shekarar da ya hajji suka ji hadisinsa shi mu'awiyat ibn salih ibn hudayr qadi andalus na'am eh ya tafiya tun daga andalus da to hajji sau ɗaya yayi hmm. <laughs> Okay. na'am kuma jibin da sha kunu ya fada na'am da wannan isnadin kwatankwacin sa na'am sahibul musannaf hafs ibn riyad an-nakhai ya hawala sanadi na'am muhammad ibn al-ala ya yi zakariya ibn abi za'ida ya gaya mana ya hawala sanadi Amur an-naqid ya zanta mu da da da muhammad ibn Abdullahi ibn abdullah suka ce haddathana marwan ibn muawiya na'am haddathana marwan ibn muawiya Talfazari. fazari an asim an asim an mutawakkil daga abi mutawakkil an-naji an daga abu sa'id al-khudri ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan ɗayanku ya sadu da iyalinsa sannan ya yi nufin ya sake komawa to ya yi alwala abubakar ya ƙara a cikin nasa hadisin yayi to yayi alwala tsakaninsu da alwala wannan mubayyanan linau cewa alwala ce wadda aka sani na'am yace sannan yayi niyyar ya sake komawa mm, ya sake komawa to wannan hadisin asim wane ne asim a cikin wannan isnadin ibn abin nujud ne na'am eh, mai ƙira'a kuna da abin nan bashir kana da tofa a ba zai taimaka ba takrib ba zai zai taimaka maka sai tofatul ashraf watakila tahdhibul kamal ya taimaka tahdhibul kamal zai iya taimakawa amma shi ma ba qat'an ba tunda ihtimal ne abu sa'id al hudri sa'ad ibn malik ibn sinan shi ba eh to ai shi yasa to ya aka ya kawo ya kawo shi ne a babin abin nan taqaddam hadithuhu 424 ya kawo shi a babin shawahid ne tunda abul mutawakkil shine a sunansa ali ibn daud na'am asimul ahwal ko aina ya nuna maka aina ne eh aime a a hasim ibn sulaiman al-ahwala fiqani idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'uda falyatawadda muslim fi at-tahara an abi bakr ibn abi shayba an hafs ibn ghiyath ibn abi zaida yahya ne ba zakariya ba shi eh yahya shine malamin shine tabakan malamin su muslim rinka kula in ya zo a tabaka ta biyu shine yake zamantowa zakariya an amrin naqid kilahuma an marwan thalathatuhum an asim al ahwal shikenan an asim al ahwal asim ibn sulaiman al ahwal saboda haka ba ibn abin najud bane eh na'am asim al ahwal an asim ibn sulaiman al ahwal wannan kuma wa haddathana abu kurayb akhbarana ibn abi za'ida آه، عن نعم يحيى ابن أبي زائدة يحيى ابن أبي زائدة وعاصم الأحول نعم أبو المتوكل علي ابن داود أبو المتوكل الناجي عاصم ابن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصري ثقة من الرابعة لم يتكلم فيه إلا القطان wa ka'annahu bi sababi duhulihi fil wilaya ya shiga aikin gwamnati ya karɓi mukami an masa kwamishina <laughs> eh? ban ji ba eh to ai abin da ya sa saboda abin nan abin da yake faruwa na karkata eh ali ibn daud ويقال ابن دعاد بضم الدال بعدها واو بحمزة أبو المتوكل الناجي البصري مشهور بكنيته ثقة من من الثالثة قال وحدثنا الحسن بن أحمد نعم ابن أبي شعيب ابن شعيب الحراني قال حدثنا مسكين نعم يأتي حدثنا مسكين يعني ابن بكير الحذاء ينا نكون ابن بكير الحذاء عن شعبة دقى شعبة عن هشام بن زيد دقى هشام بن زيد عن أنس دقى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه شعبة cewa annab sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kewayewa da saduwa da matansa bi guslin wahid da wanka guda daya hmm. na'am na'am eh idan ya zamanto cewar akwai abin nan ba idan akwai yadda su ko kuma kamar yadda ya kasance tunda wannan ayya ya kasance ne lokacin tafiya lokacin tafiya amma zahiri fa annabi sallallahu alaihi wasallam har lokacin tafiya yana raba kwana domin hadisin ummu salama da ya ce mata ta je ta yi tsawafi a ta je da ya ce mata ta ta je ta yi jifa san ta je ta yi tsawafi tun kafin mutane su zo a hadisin ya ce saboda ranar ta ce a wajensa saboda ranar ta ce da ya zamanto lokacin da zai kar ya zamanto ya ya shi ya yi ta halloli ya yi tsawafi ya yi ta halloli, yana da bukatar iyalinsa ita kuma bata yi ba shi ne mafumin shi ne to kaga wannan mafumin shi ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam har a tafiya yana raba kwana wannan kayan wanda kace ne kawai aka kuma eh shine zahiri amma kaga ya kawo kana dan ba wai a babinta na istimrariya ba eh, ba babinta na istimrariya ba cewar in sun yadda ba hmm. to wannan shi ma kuma bina'an akan cewar raba kwana wajibi ne a kansa sallallahu alaihi wasallam inda waɗansu sun ce ba wajibi ba ne a kansa eh a tafiya a tafiya a zahiri ba dole ba ne inda yadda su eh inda yarda su na'am dawowa daga eh kamar ya dawo daga ya fito daga wajen wancan ya dawo daga wannan wani duk yanda yayi wannan haƙƙin sa ne amma dan a zauna lafiya dan a zauna lafiya a buƙa'ida idan ka tafi ka tafi ka tafi a ranar kwanan wance da rana idan ka dawo kana wajenta in dare ka koma wajen ɗayar sai a zauna lafiya a haka ko da ko kwanaki nawa kai in ka dawo sai ka ƙara she mata wannan lokacin nan duk da yake ka san ko da yake malamai suna cewa kwana haƙƙin dare ne rana ba su da haƙƙi akan wannan rana eh shine kwana ne a daddare ne amma dan a zauna lafiya duk raba musu dare da rana layu kwa zauna lafiya <laughs> lana adinu bin salamati shek tashin hankalin mutanen nan yana da tashin hankali <laughs> yanzu yanzu ga gali yana ta sahawu a sallah eh. na'am babu jubil musli ala almar'a bi khurujil mani minha Babu wajabcin wanka akan mace da fitar mani daga gare ta kaga duk wannan imam duk imam duk sun duk sun hada su a cikin kitabul haid wanda zai nuna maka cewa shi imam muslim ba haka ya tsara littafin sa ba na'am wujubil ghusli ala almar'a wujubil ghusli al-ghusl eh نعم قال وحدثني زهير بن حرب نعم قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي عمر بن ايش حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عمر بن يونس شي wannan عمر بن يونس الحنفي ابن حجر Hajar yace a kansa Umar ibn Yunus ibn al thiqatun min at-tasi'a hmm. thiqatun min rijal al-jama'a na'am قال حدثنا حدثنا عكرمة بن عمار الحنفي اليمامي قال يجي ishaq ibn abi ya nasabta shi zuwa ga kakansa ishaq ibn abdullahi ibn abi talha ne anas ibn malik ya zanta mun ya ce ummu sulaimu ta zo ita kuwa ita ce kakar ita kakar ishaq ce wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce masa alhali aisha tana wajensa ta ce ya rasulallah mace tana ganin idan ta ga abin da namiji yake gani a cikin bacci sai ta gani daga gare ta irin abin da namiji shi ma yake gani a kansa sai aisha ta ce ya ke un sulaim kin tona ma mata asiri wato hannunki a lullaba hannunki da turbaya wato ki kaskanta sai aisha sai ta faƙala li aisha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma aisha balke dai fatari ta minu ki hannunki ya lulluɓa da hannunki a tila hannunki da ƙasa ke ce ki kaskancin wanda na'am na'am Ya ce haka ne ta yi wanka ya ke ummu sulaim idan ta ga wannan idan ra'at ki in ta ga wancananki eh, in ta ganki in ta ga wannan in ta ga wannan sulaim mm. wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yi raddi ga Aisha yace bal anti taribat yaminik saboda mm, ta yi inkarin abin da ba ta kewaye sanin sa ba kuma hatta a cikin inkarin hatta kai ga cewa taribat yaminik to wannan ɗabi'ar mata ne cewa mata suna da son ɓoye abin da yake ya keɓanta da su kar maza su sani to shi yasa kuma tun da ta zo ta yi abin a cikin babin ilimi sai ya zama cewar akwai rashin kiyaye adab na ilimi shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata abin da ya gaya mata na'am na'am ban ji ba ka dauko maganar cewa imamu muslim ya kawo wannan hadisin a babul hayy aha ya eh, abin da nake so in nuna shine cewa imam muslim ba shine yayi ya saka babi ba wannan shahid ne akan wannan ya kawo hadisansa yana cikin kawo hadisan haila sai ya kawo hadisan madhi yana cikin kawo hadisan madhi sai ya kawo na janaba yanzu kuma ya so mana wanka na janaba sannan zai sake komawa ya ci gaba da hadisan haila na istihada shi yana kawo hadisai da suke da ma'ana guda a wuri guda saboda haka a ce wannan duk kitabul haid ne kaga wannan ai baya cikin kitabul haid to amma su ijtihadin su imamu nawa su ima su alqadi iyad kenan suka sa wannan karkashin kitabul haid eh, wannan hujja ne da cewar imam muslim ba shi ne yayi tabwibin bai yi tabwibin littafin sa ba kamar yadda aka faɗa kaga shi abu awana di ya sa su karkashin kitabul tahara shi haka ya kira shi kitabul tahara sannan Ah, ya ce ma wannan babun babu bayanin ijabil ya alal junubi idza arada an ya'uda fil jima'i wal ibahatu liman tafa ala nisa'i an yaktasila guslan wahida. sai ya fitar da shi a babi guda hadisin abul mutawakkil naji din wannan da kuma ya hada shi tare da hadisin ibnu abbas wanda su kuma ba tare suke a wajen muslim ba sai ya dauko shi ya gwama shi abu a wani shi littafin sa kawai yayi shi yasa amma sai ya dauko dai hadisan muslim din ya ce masa yayi masa istikhraj amma littafin sa yayi na'am na'am sai ki samu shikali da ake cewa aqdiyatu kitabun musulma da wannan kamar da sun mugula tsari sai fara to ya fi tansiki da tsara sai kake gani ko ni kamar buhari ya ah. ai to zai kawo maka hadisai a waje guda ya dungule su da riwaya ta dinsu shi ka bukhari baya maka haka yana daga cikin ayyukan husni sina'a da kawo musu amma kasancewar wajen fikihunsa kuma kaga da kuma ita kanta bambance alfazu sama alfazu tahammul da yake yi sannan kuma yanzu ka kamar hadisin wannan hadisin muawiyah bin salih ibn hudayr dinnan eh wanda makaranta na aisha kage yace fa dhakara al fa dhakara al hadith kage ishara ga cewar yayi ikhtisar domin zai maimaita shi a can kitabul qiyamul layl zai kawo shi da gabaki ɗaya da riwayarsa tunda dama ai abubuwa guda uku ya tambayi aisha akan wutar manzan allah sallallahu alaihi wasallam da wankan janaba da kira'arsa a cikin sallah da daddare yana bayyanawa ko yana asirtawa kowanne sai da ce masa kowanne ya yi wajen wutar yana wutar kafin ya bacci ko ko a ƙarshen dare ya ce kowanne ya yi shi sai ya ce alhamdulillah alladhi ja'ala fil amri sa'a a kowanne daga cikin ukun sai ce alhamdulillah alladhi ja'ala fil amri sa'a na'am na'am aisha ta yi inkari saboda ita ba san mata suna wannan ba don an ce matan annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa ihtila shi yasa ummu salama ma ita yi inkari ta ce a tarar nisa a yaran nisa a tarar nisa to shine malamai suka ce matan annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa ihtilam mm, ba sa yi saboda Allah ya tsare su wannan ba su bane malam Hashim ba su bane ka je ka dauko ka ce littafai da aka kai cikin daki na da yanzu zamu gama da wannan babin kuma zamu shiga littafin babu eh wayannan naka ne kai mubarak na sama na saman ba wa'in suna can cikin daki eh, na na bacci itilam mina shaitan Allah ya tsara matan Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ba sa ihtilam daga yake shi daga shaidan ne shi yasa suka yi inkari ba san shi ba shi yasa Aisha ta cikin tonawa mata asiri yanzu eh, eh, eh, mata suna ganin wannan mm. na'am نعم قال حدثنا يزيد بن زريع يزيد بن زريع البصري نعم قال حدثنا سعيد سعيد ابي عروبه عن قتاده قتاده ابن دعام ابن دعامه السدوسي آه، قتاده قتاده آه، ابن ابن دعامه نعم ان انس بن مالك حدثه cewa anas bin malikin ya ba su labari cewa ummu sulaim ta zanta cewa ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam akan mace da take gani a cikin baccinta irin abin da namiji yake gani sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mace ta ga haka ta yi wanka sai un musulmi ya ce sai ta ummu sulaim ta ce wastahayaitu min zalik sai na ji kunya daga wannan ta ce ya ce to wannan yana kasancewa ya rasulallah sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am famin aina ya kunu shaba daga ina kamar take kasancewa ruwan wato namani namiji mai kauri ne fari kuma ruwan da na mace kuma raqiqun wato siriri mara kauri ne asfar mai fasufasi daga kowannen su ya ɗaukaka ko kuma ya riga daga gare shi ne kamar take kasancewa to za a kawo chromosomes ko? za a kawo ne yanzu aka ce za a yi chromosomes wai san chromosome a wannan lokacin x and y saboda haka menene ala menene sabaka wannan abu ne wanda yake a takrib ne annabu sallallahu alaihi wasallam yayi amma hakikanin abin da yake faruwa ba wanda ya sani mm. na'am amma dai ya nuna kan cewar akwai abin da yake daga namiji da abin da yake daga mace da kuma lokacin da kamata ke fin karfin janibin namiji akwai lokacin da kamata ta fi karfi janibin namiji idan na wajen na bangaren mace ne ya fi akwai lokacin da yake fin karfin janibin mace yakan fi karfin janibin namiji idan namijin ne ya fi na'am amma wannan a kun a wannan riwayar ita ummu sulaim ce ta faɗi haka bai nama kuma a wata riwayar ummu salama ce hmm. Hmm. Hmm. kaifal jam'u na'am <laughs> na'am zai zo mu je mu ci gaba

abin da dai kawai ya ce shi ne kan cewar akwai namiji yana da akwai chromosomes x and y ga mace ce take da x and y namiji kuma yake x and x mace xx namiji x and y sure namiji da x na mace sai a samu mace sai a samu y da x namiji hmm. sai a samu namiji to ya kar abinda da ya medicine ya nuna ke a shaba wannan shaba na kama eh fuska eh physical appearance hmm. kuma shaba na wannan ba za a ɗauke shi cikin shaba ba eh. hmm. wanda shi abinda wannan na chromosome zai yi kan abin da zai zama to namiji ko mace amma a shaba na kama shi kuma wani abu ne daban amma dai shi ma dai daga genetics ne to kuma na wanda kama yake magana ba wancan eh ba na x and y chromosome ba na malam musa ba da malam shi shi faɗa ne eh ne male eh. xy shi ne female yawwa. Yawwa ni fa na san haka ne ba amma ka san biology da ba da yaushe ba da biology tun 1978 tun 1978 rabuwa da biology hmm? eh shekara ta 40 rabon da na karanta biology stone and cousin <laughs> eh. na'am eh na'am marwan wajen haifar namiji ko mace Eh. na'am to ha ni <coughs> wannan yana daga cikin mujmal bayaninsa ba bana tsammanin zai zamanto haka tuntu haka ne me ya sabaka me ya alaba sabaka ya zo da ala ya zo da ma'ana sabaka hmm? ga bari mu ga abin da alƙadi iya ya ce to kun ji ma'ana al-ghalaba wa ma'ana al-ghalabati wal uluwi fi qawlihi fa idha ala ma ar-rajul ma al-mar'a wa fi riwayat al-ukhra ghalaba wa hadha yarji'u ila sabq al-ma'i wash-shahwa kama jaa fi al-hadith al-akhar sabaqa wa jaa fi ghairi muslim yasbiqu ila ar-rahim أو تكون الغلبة والألو هنا عائدا إلى الكثرة والقوة من أحد المائين وقد ذهب بعضهم إلى أن السبق للأذكار والإناث والعلو والغلبة بالكثرة للشبه للأقوال والأعمام لكنه يرد هذا التفسير آه، قوله في هذا الخبر فإذا على مني مني الرجل أذكر وإذا على مني المرأة أنثى وقالوا في حديث أم سلمة فأيهما على أو سبق يكون منه الشبه na'am mu ci gaba na janzo alaikum salam alai ibrahim bala muhammad kan wajen eh xy ne namiji xx mace da ala duba mana sahibul google almajirin google duba mana shehinka eh lokacin da

faqalat ummu sulaym to kaga wannan kaga imam nasai a cikin kubra ya ruwaito hadisin da nafsul isnad da muslim nafsul isnad haddathana abbas ibn walid an-narsi haddathana yazid ibn zuray haddathana sa'id an qatada anna anas bin malik haddathahu anna ummu sulaym haddathat annaha sa'alat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai an bace hadisin faqalat ummu salama wastahayaitu min dhalik qalat wa ya kunu hadha kaga haka yace ummu salama yace rawahu muslim fi sahih afwan a cikin baihaqi ne wannan a cikin al baihaqi fil kubra fil kubra na na sani a ni wannan riwayar nake so na'am قال ابن عمار آه. قال الجياني في التقييد هكذا في أكثر النسخ عن الجلودي والكسائي فقالت أم سليم وكذلك عند ابن مهان إلا أنه غير إلا أنه غير في بعض النسخ فقالت أم فقالت أم سلمة إلى مكان أم سليم أم سلمة والمحفوظ من طرق إن شتى فقالت أم سلمة قال القاضي إياد في في الإكمال وهو الصواب لأن السائلة هي أم سليم والرادة عليها هي أم سلمة في هذا الحديث bari mu ga sahibul mustakharaj mai abu nu'aym ce a cikin mustakharaj ɗinsa shi barisa abinda baya so kenan a shiga ilal <laughs> eh haka nan ma a cikin nusar a cikin haka ma faqalat ummu sulaim a cikin mustakharaj din abi nu'aym a cikin mustakharaj na abi nu'aym bari mu ga abu da abu awana cikin mustakharaj ɗinsa na na'am a cikin abu awana kun ga isnadin sa Abu Ali ibn Za'farani haddathana Yazid ibn Harun akhbarana Sa'id ibn Abi Aruba fa Ummu Salama lala mu aji daya kama inda abi yace wa ahrajahu akhrajahu an Abbas ibn al-Walid an Yazid ibn Zuray illa anna fil matbu'i min sahih Muslim wannan maganar Abdullah ceko baba Ibrahim e baba dan Kamaru في المطبوع من صحيح مسلم طبعت محمد فؤاد عبد الباقي فقالت أم سليم واستحييت وهو خطأ وفي صحيح البخاري والترمذي والبيهقي في السنن الكبرى فقالت أم سلمة كما عند أبي أوان هنا وهو الصواب نعم. وقد نبه في طبعة الحلبي لصحيح مسلم على ذلك آه. نعم فقالت ام سليم با فقالت ام سلمة eh to ita ce ta wannan amma la wallahi kada ku yanke haka fa ga cikin ga cikin ga cikin ga cikin musnadus sarraj a cikin musnadus sarraj فقال فقالت ام سليم يا رسول الله يا رسول mar'atu shahwa فقال نعم فمن أين يشبهها ولدها السراج to sai kuma haka ma a wata a riwayar abdata bin sulaiman na'am shi ma ummu sulaim yace a'a shi salama ce ta faɗa ko ummu sulaim yawa mata su ne suke da xx maza su ne suke da xy hmm. homogametic su ne mata heterogametic su ne maza Ba <laughs> da mustapha hafifta eh a ah, ba kai ba haka faɗa ba shamsu kai ne gabaɗa kai ne ka ce xy namiji xx mace ah, da Allah ku tsaya mu ga wannan hadisin a cikin fathul bari mu ga abinda ibn hajar ya ce wannan magana sai hafiz <laughs> wanda zai bambance wannan sai hafiz ibn hajar ban ga wajen da ya faɗa ba bihan amma alaikum salam na'am eh ai sun yi magana su sun ce eh, eh, abin nan magana qadiyya amma kawo mai qadiyya din yace mai nawawi yace to abin da yace shine ce faqatu muslim wa tahiyatu min dali yace haka za ta usul wa dakar al-hafiz abu ali da bastai annahu hakaza fi akthar an-nusakh wa annahu ujir fi ba'd an-nusakh fa ja'ala faqalat ummu salama wal mahdud min tulun shatta ummu salama قال القاضي إيه- إيه؟ عياض وهذا هو الصواب لأن السائلة هي أم سليم وما نبت عليها أم السلف في هذا الحديث من من والمحفوظ من والمحفوظ من سورة شتى أم سلمة قال القاضي عياض وهذا هو الصواب لأن السائلة هي أم سليم نبت عليها أم سلمة في هذا الحديث وعائشة في الحديث المتقدم ويحتمل أن عائشة to a zahir wannan dai sai dai mun kara yawa shi nan idan talamatil mar'a ga hadisun nan da ikhtilafin nusa ne wannan abu gaskiya zai wahala a ce ikhtilafin nusakh ne saboda ga ga waɗansu ga riwayat kharij sahih muslim inda haka ne sai a ga wannan riwayar kawai a cikin sahih muslim amma tun da aka samu a cikin waɗansu nusakh a cikin waɗansu kutubul hadith a cikin a cikin kutubul a cikin al-kutub al suna faɗan sabanin haka ai su ma suna faɗan irin abinda yake cikin sahih muslim haga ta ayyana cewar wannan abun ba nusak ba ne ba ikhtilafin nusak ba ne kaga to kaga a cikin musnad imam ahmad haddathana abdul a'la haddathana sa'id a cikin sa qalat ummu salama aw yakunu hadha fa qala nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam na'am izuwa karshen hadisi a riwayar muhammad ibn ja'far an sa'id faƙalat أم salama zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam وسلم abin da ya kamata a ga riwayoyin shi yazid ibn zurai to yauwa to kaga a cikin musnad ishaq ibn rahuya daga riwayar abdata bin sulaiman faƙalat ummu sulaim ya a wata jidul mar'atu shahwa gani a cikin musnadul bazzar a ibn abi adi riwayar ibn abi adi an sa'id ibn abi aroba faqalat qalat ummu salama wastahyaytu min dhalik kaga shi kuma ummu salama saboda haka yanzu wannan za a ce sabanin nusakh ne na sahih muslim ga a cikin musnad abi ya'la qalat ummu salama qalat ummu sulaim to ita kaga nafsul isnad na muslim nafs isnad muslim a cikin musnad abi ya'la haddathana abbas ibn al-walid yazid haddathana sa'id an qatada anna anas haddathahum anna ummu a ciki qalat ummu sulaim wastahyaytu min dhalik fa qultu wa hal yakunu hadha nafs al-isnad na muslim a cikin musnad abi ya'la al-musli haka zalika riwayar ibn abi da abdul a'la sai dai ya hada su watakila ya dauki lafazin ɗayan akan ɗayan shi kuma qalat ummu sulaim shi ma wastahiyatu min dhalik saboda haka wannan rigima ce wallahi rigima ce eh, a'a wato in ta fuskar ma'ana ce malam hashim qalat ummu salama zai fi saboda ta yaya za a yi ta zo ummu sulaim ta faɗa sannan kuma ta ce ta wastahyaitu min dhalik wa hal kunu haza ko ba haka ba ta fuskar ma'ana ita zato ta faɗa kuma sannan ta zo ce to ana yin wannan to me ya ma'anar tambayar tata ta san ba a yi za ta tambaya wata ta turo ta akwai wannan ihtimal din cewa wata ce ta gaya mata da ta zo ta yi tambayar sai ta ce wa ya kunu dhalik amma sauran riwayoyi wannan dai gaskiya sosai ba kuwa ai shi yasa shi yasa din imam muslim ya kawo a ƙarshe ita riwayar ta ummu salama mhm. to ibn darqutni buwayatun nuqad na'am Eh, mu kyale wannan dai kam gaskiya ba kuma insha Allah za a mu ci gaba <laughs> eh to shi kenan to kuje ku dubo na mu ci gaba to Na'am. حدثنا بن رشيد نعم حدثنا صالح بن عمر نعم نعم أبو مالك الأشجعي عن أنس بن مالك دقى أنس بن مالك نعم أنت هذا أبو مالك الأشجعي إنه فا وانيني يا شاوشي مبا إن شاء شاهد والف أبو مالك الأشجعي أي سعد ابن طارق نعم سعد ابن طارق الأشجعي نعم نعم قال يتي wata mace ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan mace tana gani da ta gani a mafarki irin da namiji yake gani a mafarkinsa sai ya ce idan to idan abin da ya kasance idan ya kasance idan abin da yake kasancewa daga namiji ya kasance daga gareta to ta yi wanka shine ma'anar inzal shine ma'anar inzal shi yasa din waɗanda suke cewa wannan ba yana nufin wai sai ta ga sai ta danshi ba in ta ji dan waɗansu matan sukan yi inzal ba tare da wani abu ya fita daga cikinsu ba saboda haka sai wannan ita ce ta bayyana riwayar ita ce ta bayyana abin nufi saboda haka riwayar idan ta ga ruwa wannan tausis ne ala ba'd afradil am ɗaya daga cikin abin da yake nuna inzal amma ba lallai ya zama zamanto shine ba in ta sami inzal shine in abin da yake kasancewa daga namiji ya kasance gare ta ba tare da ta ga ruwa din ba to za ta yi wanka na'am wannan kuma da shi ne to shi da yake ne na malma'u min ma'a mm. eh na malma'u min ma yana nan shine din shi yasa ya ha ake cewa watakila ummu sulaim bata ji hadisin inna malma'u min ma ba shi yasa ta yi wannan tambayar eh. na'am ala hadathana ya ibn yahya al-tamimi na'am ala akhbarana abu muawiya na'am daga hisham bin urwa daga babansa daga zainab binta abi salama daga ummu salama ta ce ummu sulaim ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sai ta ce ta ce ya rasulallah Allah fa baya yin baya kunya daga gaskiya idan shin mace tana akwai wanka akan mace idan ta yi ihtilami idan ta yi mafarki sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce na'am idan ra'atil ma idan ta garuwa sai ummu salama ta ce ya rasulallah wa tahtalimul mar'a ashe mace ma tana mafarki sai ya ce hannuwanki su wato ya zamanto an buɗa musu turbaya to da menene ɗanta yake kama da ita na'am mm. eh, ai wannan asalinsa na'am asalinsa ma'anarsa shine kan cewar ki kaskanta eh. to amma duk irin wannan lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ya zo daga gare shi ga wani to Allah ya sanya masa shi ya zamanto a dahara da albarka eh na'am hmm. نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم وزهير بن حرب زهير بن حرب سكتشي حدثنا وكيع نعم ابن الجراح يحول سنادي قال حدثنا حدثنا ابن أبي عمر نعم العدني قال حدثنا سفيان سفيان ابن عيينة dukkaninsu daga hisham bin urwa da wannan isnadin da kwatankwacin ma'anarsa sai ya ƙara shi a nasa ta ce sai na ce kin kunyata mata in ji ummu salama hmm. na'am na'am ibn al-layth shine ibn shu'aib daga kakana shine Al-Layth ibn Sa'ad yace Uqayl ibn Khalid ya zanta mun daga Ibn Shihab az-Zuhri cewa shi yace Urwat ibn Zubair ya karanta mun cewa aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallama ta ba shi labari cewa ummu sulaim umma bani uwar ƴaƴan abu talha sallallahu alaihi ta shiga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da ma'anar hadisin hisham sai dai shi a cikin nasa hadisin na ibn shahab kala ya ce aisha ta ce sai na ce mata ya ce uffin laki tir da ke mace tana ganin wannan hmm. Eh, wannan aisha na shi sa suke cewa wala ya bude ya zamanto cewar lokacin da ummu sulaim ta zo duk su biyun suna nan kowa ta yi nata na'am قال حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي نعم wa abu kurai da abu kurai ibn al'ala wannan lafazin na abi kuraib ne sahal a cikin hadisinsa ya ce haddathana su kuma sauran su biyu ibrahim ibn musa da abu kuraib suka ce akhbarana e yahya ibn zakariya ibn abi za'ida daga babansa <clears throat> zakariya ibn abi za'ida daga mus'ab ibn shayba daga musafi' ibn abdullah daga urwata ibn zubair daga aisha cewa wata mace ta gaya ma manzan Allah ta ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mace tana yin wanka idan ta yi idan ta yi mafarki ta saki ruwa sai ta ce a faƙala sai ya ce ya ce na'am za ta yi afuwan hmm. ah, aisha laha aisha sai aisha ta ce da ita na muka hannun wato ke ƙasƙanta wa ƙullat ya bi don mil hamzati wa fatihin lamil mushaddada wa iskanita haka zan riwaya wa ma'anahu asabat ha al'alla bi fatihin hamza wa tashdidin lam wa hiya alharba وأنكر بعض الأئمة هذا اللفظ زعم أن صوابه أللت بلا مين الأولى أللت مكسورة والثانية ساكنة أو بكسر التاء وهذا الإنكار فاسد بل ما صحت به الرواية صحيح وأصله ألل بكسر اللام الأولى أللت بكسر اللام الأولى وفتح الثانية وإسكان التاء كردت آه كردت أصله رددت ولا يجوز فك هذا الإدغام إلا مع المخاطب وإنما وجد علت مع تثنية يداك لوجهين أحدهما أنه أراد الجنس والثاني صاحبة اليدين أي أيوة وأصابتها الأولى فيكون جمعا بين دعائين وهي الحرب كولي جربة جربة يعني ina ganin wato ta نعم جربة جربة kazuwa amma bari tukuna bari mu duba bari mu duba kutubul gharib gharibul hadith kuma da ana ku harba haka alharba ne ne alharba din ne alharba wa ullat ay usi ay tu'inat bil bil ulla wato a caki hannunki da da gajeren mashi ki ji zafi <laughs> na'am shi ne shi gashi ma iya a cikin masharikul anwar ƙaunuhu fi hadithi aisha ta ribar ya dake wa ullat bi don mil hamza ala wazin ya ullat ka za rawai nahu fi kitabi muslim min jami'i turu wa ƙala ba'aduhum sawabuhu wa alilat hmm, ala wazin ta'inat wa ma'anahu ta'inat bil ulla harba ala ma'ana adiyatul arab al-mu'tada fi da'ami kalamiha allati la yuradu wuqu'uhu وقال ويجوز آه، أولد كما روي في بعض لغات العرب من بكر بن وائل ممن لا يرى التضعيف في الفعل إذا اتصل به ضمير الرفع فتقول ردت بمعنى ردد ردد رددت ومنه قالوا ما له أل وغل وقد يكون آه، بلام واحدة وأولت qad yasihu an yakunu taribad yadaki wa ulat eh wa ulat bilamin wahida bi ma'ana iftaqarrat iftaqar e, wato ki e, na'am na'am tace Sai رسول Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da'iha kyaleta wa hal to shin kama yana kasancewa ne in ba daga wannan ba to shin kama ba yana kasancewa ne in ba ta nan ba idan ruwanta ya ɗaukaka akan ruwan namiji ashbahal waladu ahwalahu sai ɗa sai ya kama da dangin uwarsa idan ruwan namiji ya ɗaukaka akan ruwanta sai ya kama da baffanninsa dangin ubansa sai mu tsaya nan ko سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك